Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce ta ƙaddamar da bincike a kan zargin a ringizo a kasafin kuɗin shekara 2016. Mai magana da yawon hukumar Wilson Uwajiran ne ya bayyana haka a wata takarda da ya rarrabawa manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. wani mataki da tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai abdulmumin jibrin ya ce shi ne ya shigar da ƙara a kan shugabannin majalisar su goma sha uku ni ina ganin tsakanin ofishin hukumar efcc da ofishin 'yan sanda na je waɗannan wuraren ya fi su hamsin kuma ba abin da yake kai ni wannan wajen face in je in ƙara jaddada musu shaidar da na bayar in ba su takardu da zahiri zai nuna musu cewa wannan bannan da na ce dogara da abokanansa barayi <clears throat> suka yi su fahimci cewa e gaskiya ne don hukuma ta ɗau mataki mai tsanani na bincike da kuma uh, hukuncin da ya kamata a yi musu na, na ce sun nemi su sani da ƙarfi da yaji in shigar da ayyuka adadin kuɗi biliyan talatin na haɗa takardun gaba ɗaya na je na shigar da shi wajen hukumar efcc na sake cewa waɗannan mutanen su hudu sun shigar da ayyuka na banza na kuma ce har wa yau suka nemi su sani da ƙarfi da yaji in shigar da wani aiki a sunan majalisar tarayya kimanin kuɗi biliyan ashirin. To yanzu misali idan kotu ta ce ba wanda ike da hurumin shiga wannan harka ta majalisa ku je ku warware abin ku ya za ka yi. Wannan magana in ba a fito an ɗau mataki mai tsanani akan dogara da sauran barayin su goma sha biyu ba wallahi tallahi magana nan ba za ta tsaya a Najeriya ba. in eh, kotu. high court ne za mu je appeal court za mu je supreme court in supreme court ta ce bata yadda ba wallahi tallahi za mu je kotun duniya wallahi tallahi sai mun je kotun duniya wannan karar har shugaban kasan america sai an kai wannan zancen A wani abu mai kamar mayar da martani ɗaya cikin waɗanda ake zargi da taɓa kasafin kuɗin kuma gagara don majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce babu wani abu da za a iya yi akan kasafin kuɗin a halin yanzu. Akwai Legislative Privileges Act da muke da ita. Akwai doka ta musamman da aka yi ta cikin gida wadda ta bawa 'yan majalisa iko su iya tsara wani abu da suka yarda da shi don gudanar da aikinsu. Kuma a matsayinmu na shugabanni ina son tabbatar miki ko a gidan giya ne ai an yarda akwai shugaba. Kuma a matsayinmu na shugabanni ba ma daga cikin masu aiki a kwamitoci ina shugaba yanzu ba shugaban kwamiti bane ni ba zan zama dan kwamiti ba duk wata dama ko alfarma da za a iya samu a kwamiti don taimakawa wuraren da na fito to shugaban majalisa right honorable yakubu dogara bai da iko anan haka mataimakinsa haka ni mai girma chief whip da nake wakiltar wata karamar hukuma ko wasu karamar karamar hukumi guda biyu ni ma ban da iko in je in yi wani aiki a tsarin matakin kwamiti to wannan dalilin shi yasa muka yi amfani da wancan doka ta cikin gida legislative privileges act muka yi amfani da wannan doka muka tsara wani tsari da zai ba mu damar da mu kuma da ba za mu iya shiga ayyukan kwamiti ba mu sama wa kanmu ayyuka ga mazaɓunmu domin mu ma muna da haƙƙi na wakilci kuma wakilan mutanenmu ne kuma abu ne wanda aka yi shi akan teburin ka yadda na yadda wani abin da baki sanin majalisar wakilai gaba daya da sanin majalisar wakilai na kasa baki daya da kuma sanin wakilan majalisar dattijai na kasa baki daya kusan zan iya amfani da wannan dama in sanar da yan Najeriya cewar wannan shine karo na farko da majalisar tarayyar Najeriya ko majalisar kasa ta gabatar da wani kasafin kuɗi wadda aka yi shi akan teburin yarda da aminci ka yarda na yarda kuma da wannan dalilin muke ganin babu wani dalili da yasa a ce an yi wa wannan kasafin kuɗi wata lam'a ko kuma wani tsari da zai iya kasara shi kuma ina so in tabbatar miki muna nan a shirye da mu ci gaba da ba mai girma shugaban kasa goyon baya kuma maganganu da suke fitowa kwana-kwanan nan daga bakin masu magana da yawun shugaban kasa daga fadar shugaban kasa ya daɗa tabbatar mana da cewar akwai wannan amana din akwai wannan aminci duk da ce ku ce da ku yan jarida kuke ta faman yi akan cewar an yi cushe an yi sakaɗe an yi magudi mai girma shugaban kasa ta hannun wakilansa na fadar shugaban kasa sun gaya wa duniya cewar kasafin kuɗin da mai girma shugaban kasa ya sa hannu a kansa wanda a ƙarshe shine wanda nake nake bayani a kansa cewar kasafin kuɗi ne na kayar da na yarda babu wani magudi a cikinsa babu wani cushe a cikinsa abu ne da ya san abin da muka yi mu ma mun san abin da ya yi a ciki kuma yanzu ya zama dokar ƙasa saboda haka canza shi ba zai yiwu da yanayin da jama'a suke tunani ba doka ce yana dauke da sa mai girma shugaban kasa yana dauke da sa wayannan kwamitoci na kasafin kuɗi da ita kanta majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya jama'a sun zuba ido domin su ga yadda wannan rikici da ya zama sabon babi a tarihin majalisar kasar zai kaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya